الحمد لله رب العالمين الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ka karbo akwai ragon yadi biyar اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah madaukakin sarki ya kawo mu ashirin ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha biyu miladiya Allah maɗaukakin sarki ya tsara dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba a wannan layi na hausawa a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna a kuma wannan yanki na arewacin najeriya a wannan yanki namu na afirka baƙaƙen fata a wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya rusa ta kowa da kowa ya tashi kamar yadda aka sani akwai tambayoyi da muke ainihin wato amsa mai tambaya ta farko tana tambaya hukuncin wato zama da mijin da wato baya yin ibada ya hukuncin zama da wannan mijin bayan yin ibada ku saya masa wa'azi sai ya dinga yi ko kuwa sai a samu sai a masa wa'azi sai ya dinga yi shi wannan addinin damu dama nasiha ne ba cin mutunci ba ne saboda haka sai a dinga masa wa'azi ko Allah zai sa yi in tana ganin akwai wasu mutane da yake mutunta su yake ganin girman su sai ta ɗauki mas'uliyar sai ta kai burin su sai su kira shi sai su yi masa magana wannan yasa Allah madaukakin sarki a koda yaushe matsalan aure yake cewa in khiftu shiqaqa bainihima fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya dawo ya ci gaba da yin ainihin wato ibada sannan akwai wasu daga cikin tambayoyi wanda ina ganin ba za mu amsa duka ba akwai wata tambaya wacce gobe ita kaɗai za mu amsa akan suwaye salafiya kuma meye salafiya kuma ya halatta a ce dole mazhaba guda ɗaya za a bi to irin wannan matsalar in za ka yi bayani a kanta dole tana buƙatar matsala ce ta karatu da bincike ka zo ka yi ambaliyar hujjojin da duk duniya ba wanda isa ya ture su in dai hujja ake nema in kuma son zuciya ake nema to kaga kuma wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai da gaske ne wannan yake cewa wai azara ba baban annabi ibrahim bane wannan tambayar ko bara mun amsa ta kuma mun ɗauko littafin shehu ibrahim alkaulahi wato riyadul qur'an ko riyadul haka sunan tafsiri yake ina nan mu da shi mujallabi shida ai mun zo nan mun karanta mun zo nan mun karanta a nan gurin cewa shehu ibrahim alkaulahi shi ma ya faɗa a wannan tafsirin nashi karara fadin Allah da ce wa id ibrahim li abihi azara ce lalle azara baban annabi ibrahim da haka masu yin wannan maganganun mafi yawanci ba magana suke ta karatu ba magana ce ta molanka ake yinta. ta hatta abdullahi gunda a littafin shi biya ta'wil shi ma ya tabbatar da wannan maganan cewa annabi ibrahim baban shi ne wato azara baban shi ne har ya raddi ya kawo hadisi cikin bukhari shi yasa kake gani ba za a buɗe wani littafi a duba ba ta yadda in za a rinka buɗe littafi ana duba to za a samu tukka da warwara mu yanzu nan wani lokaci sai mace ce imam al-qurtubi ya ce ibnu kasir ya ce al-imam al-alusi ya ce qasimi ya faɗa a cikin tafsirin shi ma hasan wani ya faɗa wani ya faɗa wani kuma zai maka tafsiri tun daga farkon shekara har ta kare ba zai taba cewa wani malamin tafsiri a duniya ya ce ba shine malamin tafsiri na farko kuma shine na ƙarshe ko malaman da yake cewa malamai ne da gaske ba zai ce a cikin biya utawil ba abdullahi gwandi ya faɗa a shi daga kan shi malanta ya ƙare wanda kan wannan matsalar inda za mu zo da littattafai gobe karanci mu zo da littafi dozin ɗaya na tafsiri mu ɗaga mace malam wani ya ce karkashin faɗin Allah ya ce annabi Ibrahim azara baban shi ne wani ya faɗa wani ya faɗa masu wannan maganar kuma za ka samu ba ko littafi ɗaya mutum ba zai iya tabbatar maka da wannan maganan da ya ba in ma ka samu littafi za ka samu wata magana ce wacce ba wani dalili a ainihin wato ƙarƙashinta sannan mu kamar yadda aka sani a aƙidar sunna kullum ba ma sakin abin da Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa mu kama ne. saboda haka Allah ne ya faɗa ya ce wa idh qala li abihi ibrahim azara asad da annabi ibrahim ya ce wa baban shi azara atattakhidhu asnaman Aliha, inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin saboda haka tunda kuwa Allah ne ya faɗa mu dan Allah ya ba mu ka'ida ya ce fa inna asdaqal hadithu kalamullah zancen da yafi kowane zance gaskiya a duniya shine maganar Allah wa na usulul fiqi suna cewa al aslu fil kalam majaz hmm. asali idan an yi magana ana barin shi akan haqiqa ne ba majaz ba yanzu tun da an cire maganar daga haƙiƙa an mai da shi majaz ba za mu sallama mutum ba sai in ya kawo dalili mai ƙarfi wanda maganar zai tashi daga ainihin wato haƙiƙa zuwa majaz wanda kuma ba wani dalili a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan zai cire wannan maganar daga hakika ya mai da shi su ba wannan magana wannan ta ce tsakanina da mijina akwai zargi kuma zargin da ta kai har yana ganin cewa wani ya yi amfani da ni to sai ta kawo jumla fida ba to ban san tana tambayar hukunci ko al'amari yake kyau shi zargi wani lokaci mutum shi yake buɗe makansa kofar da za a yi zargi ko ba gaskiya ba amma asali bai dace a ce namijin kirki yana zargin matarsa ba bai dace ba mutum ne ba shan giya yake ba sai dai ya samu wani teburi ya zauna masu shan giya na shan giya shi kuma sai aka kawo coca cola sai yana kora sai wani ya wuce kawai sai rinka a teburin a zaune billahi alladhi in yaje ci ya rinka kana kora giya bai kuskure ba me kai ta zama teburin masu shan giya saboda haka wani lokaci mutum shi ke bude ma kanshi kofar da za a yi wato yi zargin shi amma bai dace ba ga mazan kirki su dinga zargin matansa akan abin da yake ba mai ba dalili a kan shi kuma mafi alheri aure in zargi ya riga ya shiga ciki to a haƙura da auren kawai shi zai wani lokaci matan da gangan nasi wasu abubuwa kuma ba dama kai magana sai ce ai ana ainihin wato zargin su wannan ya ce shi baya zuwa gurin tafsiri idan ana yi amma zai buɗe rediyo ya saurara ko ya buɗe tv ya saurara to shi shi da ya shantake ya zaman shi a gida ya saurara a tv ko ya kalla a rediyo ladan su da wanda ya taso ya zo gurin da shi aka yi aliyasta ya ne masala ba zai yi ba to shi kuma wanda ya taso ya zo din kuma ya koma gida kuka kalla tare da shi a tv kaga ya yi gaba da kai ko kuwa saboda kaga wajen tasowar nan inda karatu ake wannan Allah kuma ya bada ka'ida ya ce wa innal mala'ikata tad'u ajni hatta hali talibul ilmi ridan bima yatlub duk wanda ya fito da cikin ku daga nan daga inda ya fito zuwa nan sai an sa mala'iku suna masa fariki saboda girmamawa saboda neman abin da yake da kuma matsayin abin da yake a gurin Allah har sai ya koma gida wanda ya zaman shi a gida zai samu wannan daraja ba zai samu ba saboda haka wanda ya tashi daga wani guri zuwa wani guri wajen neman harkar karatu da zuwan shi da dawowar shi yana cikin neman yardan Allah ne kuma da Allah zai kawo wani sababi a ce mutuwa ta ɗauke ka idan an je gaban Allah kana da uzuri ko baka da uzuri daga gurin karatu zuwa ina zuwa gurin karatu an fahimta yi amma wannan wanda kai da kai shan take kai zama ka a gida kuma al'amuran sai a hankali wannan yace Allah ya jarabce ni da san mace mai gashi ina so in yi aure na ga wata yarinya ina so zan aure ta to ya halatta in ga gashin kanta an fahimta ai a to ai in ka ko dan kwali ta daura ai haka za ka iya gane tana da gashi ko ba ta da gashi ko kuwa eh saboda haka kar a wuce gona da iri kar abun mazhabar ibn hazam az-zahiri shi ibn hazam da ake ta rikici kan niqabi wasu su ce wajibi ne wasu su ce kaza kaza kaza kaza kaza na farko ya ce ba wata aya ko hadisi ma da ya ce yake niqabi habbi ne haka ibn hazm ya faɗa saboda haka gurin ya mace za ta fito idan an je neman ta aure malamai suka yi wajen kauli uku wasu suka ce za ta fito ta sa hijabi da niqabi ne ruf ba za ka ga ko ina nata ba ka fito fito ta zauna wasu suka ce a'a wato za ta yi shiga ne irin wanda inda za ta bayyana a gaban muharraminta wanta ko kaninta ko babanta ba laifi wasu suka ce a'a irin su ibnu hazm suka ce dole ne kawai komai a nuna maka kawai saboda haka kar ya zama to ta ya yi ruku'u ya sujjada ta sa rigima mata tare shi alhali ba haka bane sai bayan an yi aure ka ga ba haka bane a zo a kawo rigima na ka ibnu hazm yace sanuwa ne kawai ba za a ba amma dole ka komai sai an nuna ma dan kai aure abun ya tashi to kaga wannan maza ba ta ibnu hazm ba za a yi da ita ba gaskiya eh, so wannan shine gaskiya saboda haka in dai ta riga ya ga fuskanta da sauran wasu gurare da ya kamata ya gani to shikenan sai hakura wannan yace yana so ɗalibai ne Ai musu addu'a akan abin da ya shafi makaranta suna neman admission a ainihin wato kasu wala aminu saboda haka sai a sa cikin addu'a Allah ya ba su admission kuma Allah ya sa karatun da za su yi taimaki musulunci da musulmi mai hukuncin wato hadisin da yake magana a kan cewa babu kafi, sai a masallatai guda uku mun yi bayani sanda muka zo wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid muka ce abinda hadisin yake nufi shine la'atikafan kamilan babu itikafi cikakke ɗari bisa ɗari sai a wa'ancan masallatai guda uku shine abin da hadisin yake ainihin wato nufi idan kai itikafi a nan ɗaya daga cikin masallatanmu da ake na a yayi amma ko ba itikafi ba ai ba za ka haɗa matsayinka da lada ba wanda ya tashi ya je masallacin manzon Allah ko harami yi sallah ko makamantansa ai ba ɗaya bane saboda haka tunda ya zamanto guraren sun bambanta sai ya zamanto wanda ya je can yayi nashi kamil ne kai kuma da bai san mana ka naqis ne wannan shine abin da hadisin yake ainihin wato magana wannan tace tana da miji duk abin da take masa na arziki wannan mijin nata baya gani kuma sannan wani lokaci a gabanta sai ya ɗauko waya yana kiran zaurawan shi ɗin mata kenan wato yana faɗa musu wasu maganganu na soyayya wanda ita a matsayinta na matar aure baya faɗa mata to kuma ya hukuncin yin wannan wannan ya saba da musulunci ya kamata masu gidaje su dinga sai ma abin wato kansu za su zauna lafiya irin alkawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukar mana na Khadija to duk namijin kirki ya kamata a ce ya ɗaukarwa matar shi irin wannan alkawarin in Allah ya kaddara cewa za ka ƙara aure to ka bi ka'idoji na shari'a gurin ƙara auren ko da wasa ko da wasa in dai matar ka ba musguna maka take ba to kar ka kuskura ka bari wata ta zo daga waje ta taka matar ka wannan ba daidai bane kuskure ne kuma duk namiji dan kirki ya kamata ya ma matar shi wannan halaccin duk matar da ta rike ka ta mutunta ka ta karrama ka ta girmama ka dan da ka auri wata to ta ja ka ja layi ta ji cewa ko da yaushe duk sanda ta shiga alfarma matarka a ne take zaka irabuwa rabuwa da ita saboda matarka to wannan dai samu sai a samu ainihin wato zaman lafiya amma wata tun daga waje za ta fara gwadawa za ta zagi matarka in ta ji kayi shiru to wata rana ka tafi kasuwa baka auro ta ba sai dai ka ji kayi sallama ta je tana matarka wani to kuma ga sai ga sai daga haka ai ba mutunci wannan ba daidai bane bai dace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da na Khadija ta rasu ana ce mata amul huzn shekarar bakin ciki ta yadda ba mana na khadijan ba da ba ta dare kawayenta ma mandan Allah karrama su yake sai ya tura a siwura go sai ya yanka namu sai ya tura ya ce a kai ma wance da wance ya ce wance da wance kawayen khadija ne khadija sai ya ce inna ha kanat wa kanat wa kanat ta kasance ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta kaza to duk namijin da matar shi ta masa halacci bai kamata in dai dan kirki bane da ainihin wato manta wayannan su ne kaɗan daga cikin tambayoyin da zamu ainihin wato amsa a kan Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المرسع قدره وعلى المرسل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نعم Allah madaukakin sarki bayan mun fara magana jiya akan abin da ya shafi yadda al'amuran aure suke ainihin wato tafiya a jiya akan abin da ya shafi magana na ainihin wato ina aula da walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini ni. malam Muhammad al-Amin ya mun idraki cewa akwai wata rigima da take faruwa cewa wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake magana ina aula da walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini ni? ya shafi hukuncin yaron da aka haife shi wata shida ne saboda haka watan ayar da muka kafa hujja da ita wajen cewa idan an haifi yaro wata shida ɗanka ne shine wa insana bi wa wasainal insana bi walidaini insana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara da haihuwar yaron da kuma yaye shi watan ayan ta faɗi wata talatin da haka yaron da aka haife shi wata shida shine abin da ya shafi hukuncin wato aulada hunna ko yurdina auladahunna haulaini kamilaini shi ma Allah ce liman arada an yutimma rada'a amma wanda aka haife shi a wata tara shine watan ayin take maganan cewa ainihin wato salasuna shahara domin ana samun rikici wani ko da mace ta haifi yaro wata tara sai ce dole sai ta shayar da shi shekara biyu ai Allah ya ce haulaini kamilaini wannan fahimtar ba daidai bane kuskure ne Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai Allah madaukakin sarki yake cewa la junaha alaikum babu laifi a gare ku in tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata inda Allah subhanahu wata'ala malam tamassuhunna matakar ba ku safe su ba da haka saka ce almasu anan ba ana nufin ka zo ka wuce ba ka shafe ta haka a'a ana nufin jima'i ne Sau da haka yana daga cikin adabu da qur'ani yake da shi shine wajen yin kinaya wani lokaci akan abubuwa sai kawo masu aula mustumun nisa a kamar yadda sun yake faɗa ko kuka shafi mata ba kuka shafi mata ma ko kuka yi jima'i da su matan shi Allah madaukakin sarki yake ainihin wato magana da haka suka ce wannan ayar ta sauka akan wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin ainihin wato mutanen madina a lokacin da ainihin wato ya rabu da ainihin wato matarsa wannan sahabi wato ta tazawwaja mar'atan ya auri wata mace min bani hanifa daga cikin kabilar banu hanifa walam yusammi laha maharan bai ambatan mata sadaki ba Sun matsallaka ha قبل أن يمسها sannan sai ya sake ta kafin ya jima'i da ita shikenan sai Allah ya saukar da wannan ayar fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar sai manna Allah sallallahu alaihi sallama yake ta matiha ta jiyar da ita daɗi koda da wato kilansuwa ne ma'ana sai ka ba ta wani abu yanzu da haka malamai suka ce wannan ayar tana magana akan an zo an zauna za a ba da aure ga siga ga shaidu an yi komai yanzu mai rage sai sadaki yanzu sadakin an yadda cewa akwai shi amma ba a ambace shi ba nawa ne da ba a ambace shi ba nawa ne sai aka ɗaura aure akan haka an yadda akwai sadaki amma nan gaba za a ambaci adadin sadakin a baya bayan an ɗaura auren an tashi daga baya sai namiji ya ga cewa ba shi da bukata ya fasa to shine sai Allah yake la junaha alaikum babu laifi a gare ku in mun nisa idan kuka auri mata malam tamasku in kuka saki mata malam tamassuhunna matakar ba ku yi jima'i da suwa au tafridu lahunna farida dan haka wannan suka ce wal muradu bi qawlihi ma lam tamassuhunna shine ma lam tujami'uhunna matakar ba ku yi jima'i da suwa. akwai qira'a na Abdullahi ibn Mas'ud da yake karanta min qabli an tujami'uhunna لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تجامعوهن akwai wannan kira Abdullahi dan Mas'ud yana karantawa a haka sannan Ibn Jarir wato yake cewa wa qara'ahu nafi wa ibn kasir wa abu amr wa ibn amir wa asim su kuma sun karanta malam tamasuhunna akan siga na mufa'ala matakar wato ba a samu shafifeniya wata bangaren aure kenan an samu kwanciya ta bangaren shi namijin da ainihin wato matar da haka wannan wa qara'ahu alhamza hamza wal kisa'i sun karanta wannan qira'an na malam tamasuhunna da siga na ainihin wato mufa'ala wanda yake nuna bangaren macen da ainihin wato bangaren namijin da haka malamai suka ce a cikin wannan ayoyi bihu Allah ta'ala talaq al-mar'ati Allah yana wa talaq al-mar'ati Allah yana halatta sakin mace qabla dukhuli biha gabanin ay dukhuli da ita fa in talaqaha qabla an yadkhula biha idan mutum ya saki mace gabanin ya sare da ita wa qabla an yafrida laha maharan gabanin a wato a ambaci sadakin auren nawa ne to fala mahara laha alaihi yanzu ba dole bane akan namiji sai ya dauki sadaki sai ya bata to shine abin da Allah madaukakin sarki yake wannan magana akan wannan abin da ya shafi la junaha alaikum in min nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna imam al-qurtubi ya kawo sai ana nufin aw bi ma'ana wa lam tufridu ainihin wato ya kawo shi hakan cewa aw tafridu qila huwa bi ma'ana ai malamta masu hunna wa lam tafridu lahunna wato au ɗin bi ma'ana ne wa sai kawo hujja da wasu ayoyi cikin ƙur'ani au yakan bi ma'anan wa cewa Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlaknaha faja'ana faja'a ba'suna bayatan aw hum qa'iluna ai da kuma faɗin Allah da yake cewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna wa yaziduna da kuma faɗin Allah da yake cewa wala tafi minhum asiman aw kafura wa kafura da kuma faɗin Allah da yake cewa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi yace ma'anahu wa da'a ahadun minkum min al-ghaibi da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa tun cikin suratul suratul nahl cewa illa ma hamalat zuhuruhuma ko cikin suratul an'am illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-haya aw al-haya aw maktalata bi azm wa maktalata bi adadin kenan wannan ya kawo shi da cewa au bi ma'anan wa dan aka cika ce wajen fassara wasu daga cikin malamai ta kaddiri suka ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna wa lam tufridu lahunna farida ba ku farlanta musu sadaki ba ga wannan lokacin tunda auren ya riga ya zama haka sai Allah ya ce wa matihunna to yanzu za a jiyar da mace daɗi ba mutu'a ba ba mutu'a ba dan wasu na daga cikin irin da ayoyin da suke shakiya to ai gashi Allah yake wa mutu hunna ayi mutu'a ayi mutu'a shine wani yaje ya jawo irin wayannan ayo Allah ya ce wato wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna wal musanatu min alladhina utul kitaba wal musanatu min minan nisa kamammun mata daga cikin wato matan musulmi Allah ya yi maganin cewa a aure su fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna sai ya fassara shi da mutu'a sai na fita Allah ya ce kulu wa tamatta'u qalilan innakum majnununa da kuma qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar ko kuwa wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nar adhahabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya fa بها قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار دلنا تكاوى أن sai ya rasa yare da wannan ayar ita kuma saboda haka ana maganan ajiyar da su daɗi ne wato a kyautata ma su matan da haka Allah ya ce wa alal musi wa matti'uhunna alal musi qadruhu wajen wato kyautata wadda za a yi akan wanda Allah ya yalwata masa zai ba gwargwadon abin da Allah ya yalwata masa sannan wa alal muqtiri akan mutumin da yake talaka ne wato taktir shi ma zai bayar da qadaruhu gwargwadon abin da Allah ya hori masa mata an bil ma'ruf wannan jiyarwa daɗi ne gwargwadon yadda ya dace da shari'a ma'ana matar da irin wannan abin ya faru to musulunci bai daba kuma a barta haka dole sai an ɗauki wani abu an yi an bata sai annan Allah ya ce haqqan alal na wannan haƙƙi ne akan mutane masu ihsani wasu daga cikin malamai suka ce wannan wato ihsanin da Allah ya ce ayi imta dinnan nan jiyar nan to ba dole bane yana babin istihbabi ne wannan shine fahimtar al-Imam Abu Hanifa amma ayar da zamu tarar nan gaba wasu malamai suka ce a'a ba mustahabbi bane dole ne in dai aka yi aure irin wannan matsalan ta faru da mace to dole ne sai an ɗauki wani abu an bata kuma wajibi ne sai an bata wannan shine abin da ainihin wato malamai suka ce sannan Allah madaukakin sarki ya ce wani tallafta mun nisa

maganin cewa idan ka saki mace bayan ta sake ta kafin ka sake ta cewa yanzu an ambata sadakin cewa kaza ne sai ce wa in tsallaktumuhunna min qabl an tamassuhunna idan ka auri mace kafin ka kwanta da ita kwanciyar aure sai ka sake ta wa qad farattum lahunna farida alhali an riga an to fa nisfu ma farattum to yanzu mace za a raba a ba ta rabi tunda an riga an yanka an ce ga kuɗi yanzu yanzu idan dubu ɗari ne yanzu kenan ta ci nawa Taki dubu hamsin sai Allah ya ce illa an yi afuna sai idan su matan sun ga dama sun ce sun yafi au ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi wanda wato daura auren yake hannunsa wato shi waliyin matar kenan to sannan Allah ya ce wa anta afu aqrabu littaqwa amma su afuwan shine abin da yake kusa zuwa ga tsoron Allah da haka wasu malamai suka ce al'afu ba wai tunda Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin da ya faɗi siffan masu tsoron Allah ya ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i sai ce wal al sannan wal afina 'anil nasi musun tunda yace uiddat lil muttaqin sannan kuma aka siffanta daga cikin siffofi na subhanahu wa ta'ala sannan suka ce wannan ayan ta yi daidai da ayan da ke cikin sautul azam da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu idan sake ta min qabli an hunna gabanin ku yi sa irin wannan matan ko akai aure sai ka ce ka fasa kenan, a yau din kuma idan wani na wasar bi hunna sarahan jamila a nan gurin tunda an riga an faɗi sadaki akan haka ka yi dole ka sadaki rabi sannan a dawo mai daura aure yau da mace da namiji a gida sai mu da mace tana da ra'ayin su tsakaninku malamai suka ce wa hassallahu ta'ala ta'ala ya wato zaburar da ya kwadaitar da maza da mata akan yau juna afuwa mace ce ma namiji afuwa namiji ma mace afuwa wannan yasa na su suka ce shi yasa ma saboda a bambanta sai da amfani abin da ya shafa bangaren lugha sun ce kalmar mahabba kalli mata ya kalli yaran sai ya fasa ita ma ko wani abu za ta in ta wayaga ta kalli yaran ta kalli muni sai ta sai ta baza saboda akwai alrahmatu tausaya ma juna amma in ba wannan an rahama ta din ko jin ta yance ka fada wata katuwar kwata ka kusa wuta ta za ta Allah ya kara wallahi Allah ya kara haka za ta ce sannan Allah ya ce inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki ya kasance dangane da abin da bayi suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana ainihin wato gani to yanzu aya daya ko aya biyu suka rage mana dangane da magana akan abin da ya shafi wa'annan hukunce hukunce idan ba a manta ba mun yi magana akan abin da ya shafi haƙoƙin da mata suke da shi akan wa akan maza kuma muka ce za mu faɗi nawa na maza akan wa akan mata to su ma za mu faɗe su yau a gurguje abu na ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ga wani balaraban ƙauye yace ina zaka je ni yace ni zan je garin mu ne yace ba zai kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba yace wani abu ne mafi alheri yace ka yadda ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne sai man sai yace wa annabi wannan maganar da ka faɗa cewa kai manzon Allah ne waye zai maka shaida kan abin da ka faɗa sai manzon Allah yace masa waccan bishiyar za ta mai shaida ni annabin Allah ne sai yace to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki sai manzon Allah ya ce mata ke bishiya zo annabin Allah na kiran ki wannan balaraban yana tsaye sai ga bishiya ta yi kura gaba ta yi baya ta yi dama ta yi hagu ta babbago ta taso daga inda take ta zo ta tsaya gaban manzon Allah ta ce assalamu alaikum ya rasulullah ne za ka sai ce to ka ce ta koma mana sai manzon Allah ya ce ta koma sai ce ka bani dama mana in maka sujjada manzon Allah ya ce a'a ai ba a ma kowa sujjada a duniya in ba Allah ba kuma da zan mu wani mutum izini ya dinga masa sujjada saboda girmama shi to la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta dinga wa ta sujjada saboda girman haƙƙin miji wanda ke kan mace wannan shine abu na farko za mu fara magana da shi mata da suke cikin gidaje abu na farko ya kamata su sani bayan da'a ga Allah da manzon Allah ba su da wata da'a wacce ta wuce ta mazajen su wajibi ne akan kowace mace idan mijinta ya mata umarni yake ta yi abu in dai abu ba saban Allah bane sai ta yi masa kuma matar da ta yi yin haka to ta saba wa Allah ita ma kuma wannan zai iya ja mata matsala gaban Allah subhanahu wata'ala da yawa daga cikin mata ba sa girmama umarnin da mazaje suke ba su wata ma sai ka ga namijin yana magana tana magana sai kowa waye muryar maza sai ka rasa waye waye Muhammad awala a cikin su haka ake wannan ba daidai bane ko da haka wajibi ne akan kowace mace duk abin da namiji ya sata, in dai ba saban Allah bane ta yi to wannan sai ta yi duk matar da bata yi haka ba to ba bata sauke haƙƙi na farko daga cikin haƙƙoƙin mijinta ba wanda ke kanta kuma lalle za ta tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala Allah zai tambaye ta abu na biyu suka ce akwai abin da ya shafi mace dole ne ta kare mutuncin mijinta wato sannan ta kiyaye dukiyarsa ta kiyaye 'ya'yansa da kuma sauran abin da ya shafi al'amura na ainihin wato gidan shi mutum wannan yana daga cikin haƙƙin da kowane namiji yake da shi akan ainihin wato matarsa abu na uku wanda malamai suka ce shine an ta zayyana lahu wa ta tajammala sannan mace zamanto tana yin kawa da kwalliya da ainihin wato mijinta sannan ya zamanto tana mai murmushi tana mai sakin fuska ko da yaushe kar ta zamanto a busan kamdariya sannan kar ya zamanto wala tabdu fi surati ya karawa kar ta bayyana cikin sifar da mutum miji bai so kun ga shi yasa fa saboda a karrama al'amarin a ka'ida na shari'a aka ce idan mutum ya tafiya ya dawo daga wani guri ya kamata ya dan tsaya a masallaci sai ya sannan nafila raka'a biyu sai ya tura idan ya tura gida sai ya sanar cewa gashi nan zuwa don matar ta kinta kare zai samu ta fito daga kicin tana ƙaurin hayaki ga gashin hammata a waje ga gumi tana yi kaga sai ka ga al'amarin ba zai yi ba gaskiya sannan kuma a daidai wannan gabar wannan yana daga cikin haƙoƙin da da maza da mata suka yi tarayya a kai shi in mutum yana da mace yana so ta dinga ɗaukar wanka to shi ma ya kamata fa ya dinga daukar wanka ko ba gaskiya ba kar kullum a dinga ganshi da wata jallabiya ya zuru zuru a cikin ta kaga ba daidai bane ko kuwa ya kamata in kana so kawai sai ka goge kayan ka billalazi ka karkata hulaka ka fisa turare ana tsammanin wani guri za ka je ina za ka je ce wala ba inda zai naji mu saboda ke ne kawai ke ma ki gamin ki more wallahi saboda haka ya kamata maza ya zamanto suna yin haka gaskiya ko ba gaskiya ba amma mafi yawanci matan mu sun jarraba mu sun gani in ka ga mutum ya zo gaban madubi yana karkata hula yana fesa turare to ka bashi minti biyar yana da wani uzuri da zai tafi ne ba wai gidan bai zauna ba ya kamata duk wanda yake so yarda da kyau shi ma ya kamata ya dinga yin kyau idan kana so ka ga matarka cikin kwalliya kai ma ya kamata ka dinga yin kwalliya ta dinga ta dinga gani wannan yake sa sai ka ga namijin da yake daukar wanka ko a gida ɗaya ake in ba a yi a ba sai ka ga wata matar kana sha'awar mijin wata saboda abin da ya kamata kai kai kai gadin din ka kaki wannan yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan ainihin wato mace amma mace ta zo ta bar kafar ta duk fasau ta yadda inda za ka yi rashin sa'a ka kwanta da daddare ta wajen wato kafar ta in baka wasa ba sai ta karce ma kuma tura sai dai wannan wannan ba daidai bane gaskiya wannan ba daidai bane eh, kuma ana so mace ta dinga ainihin wato to mai murmushi annabi ya faɗa ya ce a duniya mata duniyan nan kaɗan ce sannan ya ce mafi alherin jin daɗin duniya ita ce almar'atu saliha mace ta kirki wacce in ka kalle ta ko da yaushe za ka yi murmushi wato ko ba ka ƙosawa da gidan sai a turo yaro ana sallama ana sallama ya ƙi fitowa da wanda za ka ga an ana ta sallama ana ta sallama ya ƙi fitowa in Allah ya da in ka bincika gidan yana da kyau ne yanayin zama ba matsala alhamdulillah amma da ka tura yaro ka ce ana sallama kafin ma yaro ya ce gashi nan har ya ƙara su to Allah ya ce dama jiran kai ce Allah kawo wani sanin ne zai samu to daga gidan wannan shine yana da kyau a kiyaye wannan sannan abu na wato hudu wanda yake daga cikin haƙƙin da maza suke da shi akan mata shine mace ta lizumci gidan miji kar ta fita sai da izinin miji ko masallaci ko ina ne za ta je. sai idan namiji ya ce ta fita sannan za ta fita duk matar da ta fita ba da izinin mijinta ba to wannan matan ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na shida ko na biyar shine kada mace ta kuskura a gidan mijinta ta yi izini da wani ya shigo gidan mijin wanda shi kuma mijin bai san ya shigo wanda ya kamata mata su kiyaye wannan so da sai ka ga mutumin da yake wato ba wai muharrami bane ajnabi ne wanda inda mijin zai rabu da ita shi kuma wancan zai yi wurinta, sai ya zo ya ce sai ya shigo gurin matarka idan ka ce baka yadda ba ba zai shigo ba sai ta zo ta kada rigima ta ce kawai ka nuna mata kana adawa da dan uwanta dan mai dan uwanta zai zo a'a wannan ba daidai bane tunda ajnabi ne ba muharrami bane ko muharrami ne dole ya zamanto akwai lokacin da zai dinga ainihin wato shigowa sannan abu na wato shi da suka ce shine kada mace ta kuskura ta ciyar da dukiyar mijinta sai da izinin ainihin wato mijin wannan kuɗin shi ne za ta ɗauka sai aikin alheri suna tare da wata ƙawar ta kawar da ita da mijinta sun shiga lalura tana so a taimake su to yanzu ba zaman kanta ya kamata ta yi ba kawai ya dawo ya samu rabin shinkafa rabin buhun shinkafa an ɗauka an yi magana ina ki ta ta sai wanta ne suke cikin lalura an an kai musu ba sanin shi ba a yin haka sai dai ta shawarce su idan ya yarda in an ita tana da ladan ba da shawara gurin aikin alheri shi kuma da aka yi da kaji shi ma yana da lada haka aiki wannan dukiyar shi kenan sannan yana daga cikin haƙƙin da maza suke da shi akan mata shine mace ko da kuɗinta ne katta ta saurafi akan kuɗin sai da izinin wa sai da izinin miji ba ya dawo ba kawai ga kaya niki niki a daki an ta sewa to wannan kayan daga ina sai a ce kawai an siyo saboda tana gadara kuɗinta ne ita take da ikon ta da ta ga dama ba a yin haka a shari'a ta musulunci sannan abu na takwas suka ce shine Allah ta munna alaihi kada ta yi masa gori akan abin da ta taimaka masa wurin tafiyar da harkokin gidan an fahimta yi kada ta yi masa gori duk matar kirki ba ta gori ga mijinta dan ta yi masa wata hidima daga cikin hidima da ake na ainihin wato gida ba a yi wannan yana daga cikin haƙƙin da maza suke da shi akan mata sannan suka ce abu na tara shine ko azumi za ta yi na nafila to katta kuskura ta azumin sai idan mijinta ya yarda cewa ta yi in yana gari sannan za ta yi dan irin wannan matsalolin fa ana samun matsala fa wata yar cajin kawai da daddare sai ta tashi ta fara sallah ga mijinta a kwance wata kila shi kuma yana da buƙatar da ba sallah yake so ba yana da buƙata yana da haƙƙi akan shi akan ta na kwanciyar aure sai ta tashi ta fara sai ta fara sallah kowa shegari sai ta ɗauki sai ta ɗauki azumi to wannan ba a yin haka duk matar da ta yi azumin nafila ba farilla ba ba da neman yadda izinin mijin ba bai yadda ba ta yi ta wannan matar ta saba ma Allah sannan yana daga ciki suka ce abu na goma shine an tarda bil mace ya zamanto tana yadda da abin da Allah ya horewa miji an fahimta yi wannan haƙi ne tunda mun karanto a baya Allah ce liyun fi qudu sa'atin nisa wa man qudira alaihi rizquhu fi kowane namiji yana daga cikin haƙƙin da yake da shi akan matar shi ka yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa gurgurdan samun shi salayo a haka duk matar da bata yadda da wannan ba bata sauke ɗaya daga cikin haƙƙoƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mata ba sannan abu na goma sha ɗaya ta tsayo akan wajen tarbiyyar yaran shi mafi kyakkyawan kulawa ta yi haƙuri da yaran kada ta yi fushi akan abin da bai dace a yi fushi akan shi ba sannan kuma a gaban mani sannan kada ta dinga har zabin yaran ta hantari yaran kun san akwai wasu matan saboda ba su da mutunci idan aka yi rashin sa'a ka yi fada ɗanka na farko ka sa mai sunan babanka to idan wani abu ya haɗa ku da gangan ta dinga kiran sunan yaron tana zagi ba yaron take zagi ba wa take nihi ubanka take nihi wallahi wallahi akwai su ba yaron take nihi ba eh, wani lokaci abin da bai kai duka ai ta kawo sai ta mamma kai duka ita na kiran sunan yaron tana zagi wallahi ba yaron take nihi ba kai take wa kai take zagi da wayo amma ba zai yiwu ba ta fito kai ɗaya ta nuna ka ta ce kai take za'a ta san bala'i za'a yi sai ta fake tunda wannan ɗanta ne ta haife shi sai ta kira sunan babanka ta zagi yaron kai tana tsammanin yaron take zagi ba yaron take zagi ba shi ta kai take zagi wallahi ta akwai matan da suke yin haka to ba daidai ba ne mata su dinga yin irin waɗannan ainihin wato al'amura sannan malamai suka ce na goma sha biyu sannan ya zamanto mace ce mu'amala da iyayen mijinta kamar yadda shi ma namiji zai mu'amalance su a matsayin iyaye ne su ma akwai matan da ba su da mutunci sai ka ga cewa ba sa girmama iyayen wa iyayen ma iyayen ka kai da ka auro ta za su ta iya zuwa kai tsaye ta faɗa ma iyayen ka magana duk ko ɗan kirki ko da wasa wallahi iyaye sun fi ƙarfin wasa duk ɗan kirki ko da wasa kar ya kuskura wallahi tallahi wata mata ta zo ta wulakanta masa wa ta wulakanta masa iyaye ko da wasa kar a yi haka sannan abu na goma sha ɗaya wanda suka faɗa ko sha uku shi ne ya zamanto mace tana ɓoye sirrin mijinta ita ma karta ta yaɗa sirrin kun san muna sanin da kisar annabi isma'il dan annabi ibrahim sanda ya ya tambaye shi ya tambaye ta ina mijinki yake tace ya fita baya nan yayi nisa ya halin ku yake ta bayyana ta ce a yanzu muna cikin matsalolin ya fita neman abinci ba tabbas yanzu ma bamu sanya za a yi ba ya ce to Allah ya kiyaye ni zan tafi idan ya zo ki faɗa wa mijinki ke ce canza kofar ɗakinsa. yana zuwa sai ta ce masa wani dattijiya ya zo mai kama kaza ya tambaye ni yace ba ka nan ya tambaye mu halin da muke ciki na masa bayani amma ya ce in faɗa maka ka canza kofar ɗakin ka yace wannan mutumin mahaifi na ne kuma abin da yake nufi da in canza kofar ɗaki na shine yana nufin in sake ki ba ki da sirri domin da masallacin nan idan yana kulle duk wanda ke wucewa ba zai san a cikin masallacin nan ba amma da an bude masallacin nan idan mutum ya zo wucewa zai gane abin da ke ciki ko ba zai gane ba to idan mace na manto ba ta da sirri haka yake mijinta a koda yaushe duk abin da ya a banza yake a waje kowa zai iya sanin me ake ainihin wato ciki ta wannan yana daga ainihin wato ciki sannan yana daga ciki malamai suka ce kullum ya zamanto mace tana kwaɗayin zama da mijinta tana kwaɗayin ta rayu da shi dindindin saboda haka ba za ta tambaye shi ta ce ya sake ta ba sai akan abin da yake shari'a ta yadda ta ce a saki in ko ta faɗa haka to ta saba ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine wato abin da zamu iya summarizing dangane da abin da ya shafi haƙƙin da maza suke da shi akan wa akan mata to kowa duk wanda ya ji nashi sai ya kokarin ma kiyaye abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dora masa ya kiyaye bayanin da muka yi ranar akan maganar ja'iz ban lallai muna faɗakar da musulmi yan uwan mu su yi kokari su bi tsoron Allah su kiyaye wanda mu ma wani dan uwa ya turo mana da tunatarwa kuma mun karɓi tunatarwarsa cewa nan ban account din da muka bayar na wannan wanda za a dinga turo kuɗi ai na Ecobank ne ko saboda haka tunda mun yi magana mun ce ya kamata a koma ja'iz mu ma mu koma don Allah da za mu koma mun karɓi wannan nasiha ta shi eh kuma mun gode na'am kuma mun gode da wannan ainihin wato nasiha tashi Allah ya saka masa da alheri saboda haka in Allah ya da izinin Allah in Allah ya kai bayan sallah wannan masallacin za mu je bayan a ja'iban za a bude masa akawun da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wayannan sune bayani a ainihin wato gurguje sannan sai sanarwan akwai muhadarori da za mu yi mun ce wato muna da muhadara a masallacin MT Suleiman na mata ranar talata mai zuwa gobe kuma muna da muhadara a zara academy karfi tara da rabi na safe sannan sun Allah dan Allah ya kai mu ranar juma'a muna da muhadara a malali can hayatuddin a can malali a wannan layin ba nuru ba wannan layin mm, eh, wannan kanyar ko kanyar ne insha Allah can ne da haka wannan suke sauraron mu insha Allah sa iya haɗuwa da mu a can amma na mata ne bayanin da muka fara yin jiya wato akwai matsaloli kamar yadda jiya ni na fara yin ainihin wato magana na ce ni ne farkon wanda zan fara bayar da abin da ya shafi abin da ya shafi maganan taimako na abin da ya shafi kuɗi wayannan dina ni daga cikin ya duka wanda wasu eh eh bude fito da su ne duka jiya da muka fara maganan abin da ya shafi ɗinkin wato marayu wanda wasu ke buƙatar taimako to tun ajiyan wasu daga cikin bayan Allah suka fara curowa wannan wani bawan Allah ne shi kaɗai ya curo wannan wannan wani bawan Allah ne ya curo waɗannan gabaki ɗayansu sannan ya rubuto takarda cewa da Allah mahaifinsa ya rasu a sa cikin addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama domin muna masa addu'a Allah ya ji kan mahaifin Allah ya masa rahama eh? sannan kuma yana cewa da Allah ya masa addu'a Allah ya sanya albarka cikin kasuwancinsa Allah ya sanya albarka a ciki kuma yana cewa da Allah a sa cikin addu'a Allah ya gafarta masa zunubansa ba shi kadai ba mu Allah ya yafe mana namu ko kuwa eh mu ma Allah ya yafe mana namu to sannan maganar da nayi jiya cewa zan fara bada nawa yanzu ga wannan nawa kenan ba ɗaya ba to wannan na mahaifina ne wannan na mahaifiyata ne wannan nawa ne wannan na matana ne wannan na ‘ya'yana ne saboda haka gashi kowa ya shaida da haka inda za mu samu mutum dubu daya a jihar kaduna state a ce za a yi shekara ɗaya za su iya ba mu dubu daya-daya a shekara ɗaya muna da wajen miliyan goma sha biyu kaga da aka yi shekara ɗaya ko muna da wajen miliyan goma sha biyu in allah da mun fara taka matakin aikin da duk abin da muka tunkara da izinin Allah za mu iya yi saboda haka ba dole sai dubu ɗayan ba gwargwadon abin da Allah ya hore wa mutum daga dubu ɗayan in ma gwari ne ɗan ɗari biyar biyar ne da ɗan naira ɗari ɗari amma dai in Allah da aikin da muka sa gaba za mu da izinin Allah mun san Allah ba zai taɓar da mu ba insha Allah wannan ainihin wato shine bayani a takaice da sauran lokaci ko za mu ji Eh, an akwai wani bawan Allah ma daga unguwar ne ya ce da Allah in ba da dubu ɗayan shi zai biya wato ni in bayar kuma zan bayar sannan akwai wani ma malam nasiru daga kasuwan bati shi ma ya turo da cewa zai ba da nashi dubu ɗayan insha Allah wannan duk sai a rubuta duk ta hannu na kuɗin zai fito to Allah ya ce mana hafizu ala salawati mu kiyaye akan salloli sannan wa salatul wusta da kuma sallah ta tsakiya sannan wa qumu lillahi qanitina mu tsaye ga Allah muna masu ainihin wato kunuti dan haka alqunuti anan malamai suka ce shine as suku shiru a farkon al'amari idan ana yin sallah a musulunci to ana yin surutu shi yasa kana da iko idan ka zo ana cikin sallah wani ka same shi a sauri sai ka taba shi sai ka ce masa raka'a nawa aka yi sai shi kuma biyo sai ce yanzu an yi raka'a uku ne saura daya haka ake yin magana wannan har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar cewa hafizu ala salawati was salatil wasda wa qumu lillahi na ku tsaye ga Allah kuna masu ainihin wato alqunuti na farko malamai suka ce lafazin sallah a qur'ani yakan zo da ma'anoni kamar haka akan zo sukan ce as-salatu lokacin shine addu'a'u sannan sun ce an ambaci sallah a gurare a cikin alkur'ani kan fuskoci ma'anoni guda biyar na farko abin da ya shafi as-salatu shar'iyya sallah ta shari'a da muke yi Allah ya kira ta sallah wacce ake fara ta da kabbara a rufe ta da me da sallama wanda sun ce duk inda Allah ya faɗi sallah a ƙur'ani sannan ya kawo zakka to yana nufin wannan sallah ta shari'a da muke yi alif lam min zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin sai ta alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to wannan yana daga ciki sannan na biyu suka ce al maghfira wato gafara ana kiran shi a ce masa ainihin wato sallah inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan suka ce al istighfaru neman gafarar shi ma akan ce masa sallah a qur'ani كمن فدن الله متوكتين سرتي دي فدا اسيو انن ايون غدا بيو يتي هو الذي يصلي عليكم وملائكته sannan kuma akwai addu’a kuz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa salli alaihim nan wa salli alaihim shine kai musu me kai musu addu’a inna salataka sakalun lahum sannan akan kira salla a qur'ani da ma'anan addini da aka malume suka ce kamar yadda suka ce ma annabi shu'aibu a salatu ka ta'muru annaka ruka ma ya abudu aba'una na anna fa'ala fi amwalina ma na sha as-salatu anan suka ce shine addini sannan akan ambaci ainihin wato mawdi'us salah wajen da ake yin sallah ma ana kiran shi a ce masa sallah da yake udina lil ladina yaqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد فيها يذكر اسم الله عليه suka ce as-salawatu anan shine an ambaci salawat amma ana nufin mawdu'us sala gurin da ake yin ainihin wato sallah sannan sai salatul juma'a sallar juma'a Allah ya kira ta sallah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' sannan as-salatul asri Allah ya kira ta da sallah ta ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati isnani ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض in antum darabtum fi sabilillahi fa asabatkum musibatul maut tahaddisunahuma min ba'd salati fa yuqsimani billahi suka ce as-salatu anan ya banci sallar la'asar ne sannan kuma sai salatul janaza da Allah ya ce wala tusalli wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ka sake yin sallah suka ce shine sallar ainihin wato jana'iza to yau yana daga cikin al'amuran da ake wasa da su yanzu ramadana ya zo gwangwanaye da butoci da tabarmi sun yi kaɗan ramadana yana wucewa za ka ɗauka cewa allan fada ake bauta mu a wannan watan ba shi wani allan da ake bauta mu a sauran watannin masu sallan yanzu sun dina sun yi ne sun watsar bayan ko muna kallon yadda rayuwar nan kwanaki suke gangarewa yanzu yana nuna mana cewa fa wanda aka yi wannan azumin da shi fa na bara fa ba dole bane a yi da shi idan wannan azumin ya zo ka zo kana yin sallah azumin ya wuce sai ka daina to yanzu fa ba tabba za ka kai azumi ma ballanta na gyara ka ci gaba da yin sallah kuma idan ka daina yin sallah dan uwa ai akwai matsala ba ya kame masalla yana daga cikin manya-manyan al'amuran da malamai suka ce saboda matsayinta da girmanta mafi yawancin ayyuka na ibada akan yi wahayi ne a amma sai da aka gayyaci manzon Allah ya je sama ta bakwai sannan aka bashi aka ce ga yadda za a zo a yi sallah shi yasa annabawan Allah da yawa sun simfatu da yin sallah annabi Ibrahim da ya je ya ajiye annabi Isma'il dan shi يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي درع عند بيتك المحرم سيت ربنا ليقيم الصلاة Allah na tafi na basu mu dan su tsayi da sallah a nan gurin sannan shi kanshi annabi Ibrahim ya addu'a ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a sannan annabi Isma'il da Allah ya ce mana wadhkur fil kitabi Isma'il sai ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya sai ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati Mannan Allah ma haka Allah ya ce masa wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da su yi sallah annabi isa da ya zo duniya ran da ya zo duniya daga cikin abin da ya faɗa ya faɗi maganan sallah ya ce inni abdullahi atani alkitaba waje alani nabiya waje alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya daga cikin abin da ya Allah ya umurce shi yayi akwai ainihin wato sallah sannan sifa na masu imani da Allah zai faɗa sai ke qad aflahal mu'minuna abu na biyu sai ke allazina hum fi salatihim khashi'una da yake cewa kulli li ibadiyal amanu ka ce wa bayina wanda suka yi imani bayan imani ne za su yace liqimus salata وقل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما sirran سرا وعلانيه abubuwa guda goma da Allah ya ambato cikin suratul ra'adi saboda su za a shiga aljanna akwai sallah da yace afa man ya'lamu anna ma unzila ta min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab ulul albab din nan ma abuta hankali sai ce alladhina yufuna bi ahlillahi wanda suke cika alƙawarin Allah wala yanquduna al-misa ba sa warware alƙawari والذين يسلون ما أمر الله به أن يسلى ويخشون ربهم ويخافون سوء الإسام سنن والذين صبروا ابتغاء ربهم سيتي وأقاموا الصلاة sannan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil a ta ulaika lahum uqubad dar da haka sai Allah yake jannatu adnin yadkhuluna aljanna ta zama za su shige ta saboda daga cikin siffofinsu akwai abin da ya shafi sallah to lallai kar yi wasa da sallah su kuma yan uwa mata daga cikin gida akwai matan da labari ya zo mana sai mace ta kabbarta sallah sai ta yi ruku tsakaninta da murhun da take girki ya kai daga nan zuwa ƙarshen masallacin can daga ruku'u za ta je ta buɗe ta kunya ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji kurmi sannan ta ƙara dawowa daga baya ta tsaya inda take waje tana cikin sallah ne to kaga wannan kuma bai dace ba wannan wasa da ainihin wato addinin Allah ne wannan ainihin wato bai dace ba wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ya ya faɗa sannan bayan Allah ya ce hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitina ita kanta kalman al-qiyama din malamai suka ce aqudu min al-qiyama wa huwa fil asl intisab alqama wato daidaitaccen tsayuwa wasu malaman tafsiri suka ce akan ammaci kalman al-qiyama a qur'ani da ma'ana biyar na farko akan ammaci al-qiyam da ma'anan al-itmam cika abu sai Allah ya ce masa alqiyam kamar yadda yake cewa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridul laha ardan hasana shi yasa duk za zaka ji Allah yana ta yuqimuna suna tsaidawa sallah kenan tsaida sallah ya kunshi cika sallah yadda ya kamata a yi ta sannan akwai al-ikhlas Allah ya ce fa aqim wajhaka haka dini hanifa Allah ya kira qiyam anan da ma'anin ikhlas sannan akwai abin da ya shafi ainihin wato albina ginawa gini akwai lokacin da yakan zo da ma'anan alkiyama a qur'ani kamar yadda muka karanto a suratul kafi da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa fa wajada jidaran yuridu an yanqadda fa aqama suka ce aqama anan fa ma'ana sai suka gina shi sannan ya zo da ma'anan mai allumsu zama yawma ba'anikum wa yawma iqamatikum sannan ya zo da ma'anan ainihin wato albayan yin bayani walau annahum aqamu at-taurata wal injil da a ce sun tsaye da attaura da injila malamai suka ce da sun yi bayanin attaura da injila ga mutanensu da aka lomin fauƙin wa min aka arzule da sun ci abinci ta saman su da kuma ainihin wato ƙasan su to sai maganan kalmar kunuti da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ana nuna saura minti biyu al'amari na kunuti akwai kunutin nawazil wanda ana nan ana ta tattaunawa akan shi akwai kuma al-kunuti da ake bayan sallar asuba imamu ابن al على a littafin shi ilamul رب an rabbil alamin yace al da ake yi a bayan sallar asuba a wasu sauran mazhabobi bid'a ne amma a wannan mazhaba ta mu ta malikiya mustahabbi ne suka ce hadisin da aka ruwaito cewa manzon Allah har ya koma zuwa ga Allah yana al in hadisin ya inganta to ma'anar shi shine har annabi ya koma zuwa ga Allah yana tsawaita sallar asuba ba yana wannan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiika wa naka wa ulaka wane ne wane ne ba shi ake magana ba to saboda haka ana nuna saura minti biyar insha Allah eh to saboda haka insha Allah sai gobe sai mu tashi fa in kuntum farijalan aw rukbana sai mu faɗi wa'annan ma'anonin qunuti da kuma watakila in lokaci ya bar mu tattana matsala na qunutin nawazil in kuma ba lokaci kawai sai mu ci gaba da karatu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh